kallon tashar Unity TV Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya da farko a cikin muhimman kanin labaran namu na yau. Matawalle ya yi alwashin babu sauran sulhu tsakanin gwamnati da 'yan bindiga sai aikawa lahira. 'Yan rufa'i ya ce bai damu ba don ya faɗi zaɓe a mazaɓarsa. Cutar kwalara na bazuwa a jihar Ogun. A labarin ƙetare kuwa Huti sun harba makami mai linzami kan tashar teku ta Moka. A labarin wasanni kuwa Arsenal ta ci wasan farko a gasar Premier a bana. To kanin labaran namu kenan yanzu ga cikakkunsu mai karatu Suleiman Hassan. Gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle ya ce 'yan bindiga sun yi watsi da damar da suka samu ta sulhu a baya yanzu tsakanin gwamnati da su sai aikawa lahira. Cikin wani bidiyo da ke ta yawo a kafafen sada zumunta, an ga gwamna Matawalle yana jawabi a wani masallaci bayan idar da sallah inda yake yi wa al'umma bayani kan halin da ake ciki a jihar. Matawalle ya ce gaskiyar magana suna shan wuta sosai. ko jiya ma an turo da wani babban kwamiti ya same shi a tsagaita wuta don Allah a saki a rika samun abinci ya ce wallahi ba zai saki ba duk wani abu da Allah ya ce mu yi mun yi saboda haka mun yi iyakar yinmu yanzu abin da muke yi shine musa da su da ubangijinsu su amsa tambayoyi ga Allah a watan Fabrairu ne dai gwamnan ya ce sulhu da 'yan bindiga shine zaɓi na ƙarshe da ya rage domin shawo kan matsalar tsaro a ƙasar nan. amma a yanzu ya ce matakin yaƙar su ba dare ba rana suka ɗauka domin sun ƙi amfani da damar da aka ba su ya rarrashi mutanen jihar da su yi haƙuri game da datse layukan waya da aka yi a faɗin jihar an yi hakan ne domin samar da zaman lafiya mai ɗorewa ga al'ummar jihar zamfara baki ɗaya matawalle ya ce in allah ya yarda zamfara za ta samu lafiya don haka a shirye yake sha wahala tare da mutanen jihar domin a gudu tare a tsira tare ya ce idan aka daina shigar da abinci da itace da man fetur da kuma amfani da babura 'yan bindigan za su fito su rika mika kansu da kansu matawalle ya kuma roƙi 'yan siyasa su ji tsoron Allah su daina sayan babura suna raba wa mutane waɗanda su kuma daga baya suke sayarwa ga waɗannan miyagu gwamnan ya ce a yanzu 'yan bindiga na tserewa daga jihar zuwa wasu jihohi da ke makwabtaka domin wuyar da suke sha a jihar zamfara Gangamin matasa bisa jagorancin tsohon shugaban Majalisar Matasa ta Najeriya wato NYCN a Turanci a takaice ya taru a gaban hukumar kula da daidaiton ɗaukar aiki a Abuja don neman shugaba Buhari ya kori shugabar hukumar Muhibba ɗan kaka daga ofis akan zargin son zuciya kan ɗaukar ma'aikata. Matasan rike da kwalaye dai suna zargin almundahana inda suka zayyana ɗan kaka da cewa bata cancanci zama a kujerar ba ko da na wuni guda ne. Cikin zanga-zangar ko kuma cikin zargin da 'yan zanga-zangar suka yi, akwai yadda muhibba ɗan kaka ke ɗagawa ma'aikatu ƙafa su ɗauki ma'aikata daga inda suka ga dama ba tare da sauran sassan ƙasar nan sun amfana ba. Haka ma sun ce ɗan kaka tana da ɗagun kai da mulkin kama karya. wadda hakan ke hana dubban matasa da suka kammala makaranta samun guraben aiki. Jagoran zanga-zangar Comrade Murtala Garba ya ce sun ba da nan da mako uku ɗan kaka ta yi murabus ko shugaba Buhari ya sallame ta daga aiki, don in ba haka ba za su mamaye hedkwatar hukumar da yin zaman dirshan. a martani da hukumar ta yi ta bakin kwamishina mai wakiltar bayelsa tonye okiyo ya nemi shashantar da zargin da nuna cewa ba hurumin hukumar ba ne ɗaukar ma'aikata. Hakanan Okiyo ya ce ai shugaba Buhari ne ya turo musu muhibba da take uwa a gare su kuma ta yi abin da ba a taɓa yi ba a baya na raba musu motocin aiki. A watan Fabrairu dai ashirin daga cikin kwamishinonin hukumar talatin da bakwai sun rubuta ƙorafin zargin ɗan kaka da murɗiya wajen ɗaukar ma'aikata a hukumar inda ta fifita 'yar jiharta ta kwara. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El Rufa'i ya bayyana cewa rashin cin zaɓe da jam'iyyar APC ta yi a mazaɓar shi yayin zaɓen ƙananan hukumomi da aka gudanar a jihar alama ce ta cewa an gudanar da zaɓe cikin gaskiya da adalci. Gwamnan ya bayyana haka ne yayin wata hira da BBC inda ya ce barin da aka yi mutane suka zaɓi abin da suke so dimokuraɗiyya ta fi aiki. A makon da ya gabata ne dai jam'iyyar APC ta yi rashin nasara a mazaɓar gwamna ‘yan rufa'i da ke unguwar sarki inda jam'iyyar adawa ta PDP ta lashe zaben da ƙuri'a 159 a kujerar Kantoma inda APC ta samu ƙuri'u 62. Haka zalika PDP ta samu ƙuri'u 100 sai kuma APC ta samu ƙuri'u 60 a zaben kansila a mazaɓar ta ‘yan rufa'i. Sai dai gwamnan ya bayyana cewa yadda mutane suka yi ta murnar cewa mazaɓarsa inda yake jefa ƙuri'a pdp ta ci mazaɓar ya nuna cewa su ba sa murɗiyar zaɓe ba su da rashin gaskiya kuma suna barin mutane su zaɓa abin da suke so gwamnan ya bayyana cewa zaɓen da aka gudanar ba zaɓen shi ba ne domin a cewar shi baya takara ya gama takarar shi a jihar kaduna insha allahu mutane suna jefa waɗanda suke so ko suka sani ne ƙuri'a ba wai Nasir ‘yan rufa'i ke takara ba. To a wani ɓangaren kuwa jam'iyyar PDP ko kuma tsohon gwamnan Oshun Olagun Olagunshoye Oyilola, ka iya zama mai gadon jinginannen shugaban babban jam'iyyar adawa ta PDP Uche Secondus. Sannan Oyinlola ya fito ne a taron majalisar kolin jam'iyyar inda duk sassa suka ajiye muradunsu don mara masa baya wato ga tsohon gwamnan. Oyinlola wanda ya zama gwamnan Oshin a shekarar 2003 ya kuma zarce a 2007 har kotu ta sauke shi a shekarar 2010 ta ɗora Rauf Arebeshola ya cika shekaru 70 a watan Fabrairu. Wannan ya nuna Oyinlola zai iya zama sabon shugaban PDP a babban taro da za ta gudanar a watan gobe. Haka zalika hakan na nuna har yanzu PDP za ta iya barin tikitin takarar shugabancin ƙasa a yankin Arewa a shekarar 2023. Yayin da cutar kwalara ke bazuwa a Najeriya rahotanni na cewa cutar tana yaɗuwa cikin sauri zuwa wasu sassan ƙasar nan musamman kudu maso yamma. Yanzu haka dai gwamnatin jihar Ogun ta fitar da wata sanarwa ta hannun kwamishiniyar lafiya Dr. Tommy Choka inda ta tabbatar da ɓarkewar cutar a jihar. ta ce cutar ta fi kamari a tsakanin 'yan okada masu ɗaukar fasinjoji da baburan haya da kuma 'yan ina da bola da ke yankin magboro ɗaya daga cikin wuraren da cutar ta fi kamari a jihar shine unguwar ta magboro kuma rahotanni na nuna cewa ta fi bazuwa ne a tsakanin al'ummar arewa da ke zaune a yankin inda wasu ke alakanta bazuwarta da tafiye-tafiye tsakanin fasinjoji daga arewa zuwa yankin kudu maso yammacin ƙasar nan. Wasu daga cikin iyalan da 'yan uwansu suka kamu da cutar sun bayyana cewa 'yan uwan nasu sun haɗu da ajalinsu sakamakon amai da gudawa. Bincike da cibiyar daƙile cututtuka masu yaɗuwa ta Najeriya wato NCDC a turance a taƙaice, ta gudanar dai ya nuna cewa an samu fiye da mutane 65,145 da suka kamu da cutar kwalara a ƙasar nan. Daga ciki an samu mutuwar mutane 2,141 daga jihohi 23 da babban birnin tarayya Abuja a shekarar nan ta 2021. To daga batun yaduwar kwalara a Najeriya sai kuma wani batun na harba makamin nukiliya a ƙasar ƙetare. ƙungiyar tawayen Huti a Yaman da Iran ke mara wa baya ta kai hari da makami mai linzami kan tashar bakin teku ta Almuka da ke gabar Bahar Maliya. Manajan tashar Abdulmalik Alsharabi. ya ce makamai masu linzami uku da jirage marasa matuƙa ta Iran suka auna a kan tashar. Gobara ta kama inda ta lalata tashar da aka gyara don ci gaba da aiki da ita hakan gobarar ta ƙona dukiyar 'yan kasuwa da na ƙungiyoyin agaji. An ba da rahoton cewa an yi nasarar harbo biyu daga cikin jirage marasa matuƙan kafin su isa tashar. Alsharabi ya bayyana harin da cewa na ta'addanci ne daga Huti, kuma harin ya zo ne bayan tawaga ta zo daga ma'aikatar sifiri ta ƙasar domin shirin ƙaddamar da tashar. To a labarin wasanni kuwa Arsenal ta yi nasarar doke Norwich da ci biyu ko ɗaya da babu a gasar Premier karawar mako na hudu da suka fafata a ranar Asabar kuma karan farko da ta yi nasara a fafatawar bana. Hakan dai zai iya rage matsi ga koci a teta da ƙungiyar wadda aka doke ta wasa ukun da ya sa ta koma ta ƙarshen teburi kafin fafatawar ranar Asabar a filin wasa na Emirates. Gunners ta ci ƙwallonta ta hannun fere Emerick Obameyan da hakan ya sa ta haɗa maki ukun da take bukata. Kazalika Arsenal na duba yiwuwar ɗaukar kocin Leicester City Brendan Rodgers da Christopher Galtela na Nice inda ta yanke shawarar sallamar Michael Atetan. To kuma wannan rahoto na wasanni shine kamu ƙarshen labaran da muka yi muku tanadi a daidai wannan lokaci, amma kafin mu yi sallama da ku Kada ku manta za ku iya ci gaba da bibiyan ƙayatattun shirye-shiryenmu ta kafofin sadarwa na sada zumunta da suka hada da Facebook, Instagram, YouTube da sauransu duka a Unity TV. A madadin kowa da kowa, musamman Bashir Musa wadda ya tace labaran, sai Awal Ibrahim GSM da abokin aikin Shabibu Tijjani Shehu da ke sarrafa na'ura, ni Suleiman Hassan da na karanto muku labaran nake cewa mu huta lafiya.